Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata sha uku ga watan Yulin shekarar 2021. Baba ya ku makeri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shirin zauren VOA na wannan wata ya duba batun masu rajin raba ƙasa na IPOB da na Ududuwa da kuma yadda suke tada kayar baya. Hukumomin jamhuriyar Nijar kuma tare da masu hannu da shuni da ke tallafawa kasar a fannin kiwon lafiya sun shirya gangamin allurar rigakafin cutar shan inna a jihohin Maradi, Tawa da kuma Zandar. muna kuma dauke da rahoto na musamman akan kaddamar da yanke itatuwa da ke cikin kogunan jihar Nijar da Kwara domin magance matsalar hatsarin jirgin ruwan kwale-kwale da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Salamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin duniya. waɗanda suka gudanar da zanga-zangar ranar lahadi na nuna ɓacin ransu kan gwamnatin ƙasar cuba sun bayyana dalilansu na zanga-zangar da suka hada da matsalar tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta da kuma sakacin da gwamnati take nunawa kan annobar corona zanga-zangar ita ce mafi girma da aka gudanar na nuna adawa da gwamnati cikin shekaru da dama da aka gudanar a havana babban birnin ƙasar da kuma waɗansu birane a ƙasar Ƙasar Cuba tana fama da matsanancin koma bayan tattalin arziki. Gwamnati ta ce tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi sha ɗaya cikin ɗari a bara. Koma bayan ayyukan yawon buɗe ido bayan da gwamnatin Trump ta takaita tafiye-tafiye da barkewar annobar corona sun ƙara nawaita wa tattalin arzikin ƙasar da tun farko ya sami koma baya sakamakon takunkumin cinikayya da Amurka ta kafa wa kasar da ya shafi shigo da mai daga Venezuela. Shugaban kasar Cuba Miguel Diaz-Canel ya ɗora alhakin zanga-zangar kan tsare-tsaren gwamnatin Amurka zargin da jami'in Amurka ya musanta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce masu zanga-zangar suna neman yancin su ne daga gwamnatin kama karya. Shugabannin duniya sun nuna goyon bayansu ga mutanen Cuba bayan da zanga-zangar ranar Lahadi ta gabata a faɗin tsibirin ƙasar. Ministan harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi kira ga gwamnatin Cuba da ta saurari waɗannan masu zanga-zangar a yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin a birnin Brussels bayan ganawa da ministocin harkokin waje na tarayyar Turai. Erika Govara Rosas, daraktar cibiyar kare hakkin bil'adama Amnesty International ta Amurka ta kira zanga-zangar ranar Lahadi a matsayin ranar tarihi a ƙasar Cuba. Yayin da take nuna damuwa a kan rahotannin toshe kafar intanet, kame na son kai amfani da ƙarfin 'yan sanda wanda ya hada da harbin masu zanga-zanga da kuma jerin mutane da suka bata. Shugaban ƙasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrado. ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin a birnin mexico cewa nuna jin kai na gaskiya shine amurka ta ɗage takunkumin tattalin arzikin da ta ƙaƙaba wa ƙasar cuba na shekara hamsin a ƙasar amurka magajin garin miami florida ya yi kira ga gwamnatin biden da ta jagoranci ƙoƙari da duniya take yi wajen taimakawa mutanen cuba waɗanda suke fama da mulkin kwaminisanci mafi tsawo a tsibirin Ɗaya daga cikin mutane 80 da suka mutu a ginin da ya rushe a Florida yana cikin ɗaruruwan mutane da suka yi hijira a shekara Ablib 1960 da suka yi ƙoƙarin hambarar da gwamnatin Fidel Castro a ɓoye. A makon da ya gabata ne jami'ai suka gano gawar Juan A. Mora ɗan shekara 80 da haihuwa cikin baragizan ginin da ya rushe. Mutane da dama sun mutu haɗe da matar shi ana da ɗan shi Juan Mora karami wanda yake aiki a Chicago kuma yana zaune ne da iyayen shi. Mora babba yana cikin kame da aka yi na waɗanda ba su goyin bayan Fidel Castro a shekarar ta 1961. An kama shi aka kuma ɗaure shi a Cuba na tsawon watanni 20 kafin ya dawo Amurka Makaho ɗan ƙasar China da ya tsere zuwa Amurka a shekara ta 2012 ya zama ba Amurki ya kuma bayyana cewa lamarin keta hakkin bil'adama a China ya ƙara muni. Chen Guangcheng wanda ya yi magana ta bakin tafinta ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a makon da ya gabata a New Hampshire cewa yana matakar godiya da kuma farin ciki da Amurka ta karɓe shi. ya zama ɗan ƙasar amurka a baltimore a ranar 21 ga watan yuni wata alamar ƙasa da ƙasa ta mutunta ɗan adam bayan ya samu saɓani da gwamnatin ƙasar china sakamakon fallasa yadda gwamnatin ƙasar take tilasta zubar da ciki sabili da tsarinta na ɗaɗaya rak ga kowane iyali an shafa shekaru ana gasawa can a ƙuba da kuma tsare shi ba bisa ka'ida ba saboda yana ba ƙauyawa shawara kan yadda za su kaucewa ƙuntatawar da gwamnati take yi Dakari 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin tigray na ethiopia mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa wa afp a yau talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnatin ta tsagaita wuta an yi kokarin jin ta bakin kakakin sojin amma abin ya ci tura mu ba zai yiwu a tantance zancen ce ba saboda yankewar layin sadarwa a yankin a gaida hanifa kabiru isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Sashen Hausa da muryar Amurka ya gudanar da taron zaurin VOA da ya saba gudanarwa wata-wata don tattauna muhimman batutuwa da suka shafi Najeriya. An gudanar da taron ne dai a daidai lokacin da lamarin masu rajin raba ƙasa na IPOB da ƙasar Oduduwa ke ta tada ƙayar baya da yada manufofinsu. Ga dai Hauwa Umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana. Taron wanda ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin mulki, lauyoyi, masu rajin tabbatar da zaman lafiya a ƙasa, manyan baƙi maza da mata daga ciki da wajen Abuja, an masa taken Najeriya da ƙalubalen 'yan aware. Mahalarta da kuma masu jawabi a wurin taron sun bayyana ra'ayinsu game da matakan da suke ganin ya kamata a ɗauka kan daɗaɗɗiyar buƙatar masu neman ɓallewa daga ƙasar. Mai sharhi kan lamuran shari'a, dimokuraɗiyya da kuma diflomasiyar duniya barista mai nasarar Kogo Umar kasar ya yi karin bayani game da tanadin tsarin mulki kan yadda ake raba kasa. A shari'a duk abin da zaka faɗi sai ka zo ka shirya su a matsayin kudiri sai ka zo ka kai su gaban waɗanda suke su ne wakilan jama'a. In muka ɗauki sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce domin jama'a ake demokradiyya kuma su ne waɗanda suke rinjayen su ake amfani da su a matsayin ra'ayin abin da za a yi. Tsarin mulkin Najeriya ɗin nan sashe na ɗaya da sashe na biyu ya yi bayanin cewa Najeriya ƙasa ce wadda take ba za ta wargazu ba kuma ba za ta narku ba. Tsarin mulkin nan ya ce duk wani abu da za a yi wanda zai kawo kasu akan haɗin kan Najeriya a matsayin dunkulallen ƙasa. To karan tsaye ne ga sashe na goma sha hudu da sakin sashe na ɗaya da na uku da sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da na uku da sashe na sha shida da sashe na sha bakwai sakin sashe na ɗaya da na biyu da sashe na ashirin da ɗaya da na ashirin da uku da na ashirin da hudu na tsarin mulkin Najeriya. Tsarin mulkin nan shi ya bayanin cewa duk wani wanda yake so ka kirkiro wani sashe ne ko ka fita cikin Najeriya ko ma duk wani gyara da za ka yi. Sashe na ɗaya sakin sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya ya ce dole ka yi shi ta mata madogarar yadda tsarin mulkin ya shirya. Shugaban kwamitin amintattu na arewacin Najeriya Sura Ashir Sharif ya ce idan har an kafa Najeriya ne don samar wa mutane tsaro da walwala ya kamata a magance duk wani lamari da zai kawo barazana ga hakan. Kundin tsarin mulkin Najeriya shashi na goma sha hudu ya nuna dalilin da ya sa ake yin gwamnati ko aka kafa Najeriya shine don a samar da mutane tsaro da kiyaye haƙoƙinsu da walwalarsu da sauransu. To yanzu wasu abubuwa suka zo da suke barazana ga wannan zaman lafiya Su da walwalarsu da sauransu kaga kamata ya idan ma har a cikin kundin tsarin mulki babu wani waje da yi wani sashi wanda i tanadi maganta wasu matsaloli to a zauna yanzu a kirkiri wannan bangare a yadda kwallon mangwaro a huta da guda na kuma zanta da injiniya ahmad zakarin guroje da wasu daga cikin mahalarta taron ga kuma abin da suke cewa wayannan mutanen maganan a raba kasan nan ba yau suka fara ba ana neman shekara 60 kuma suna saye akan bakarsu daga lokacin da najeriya ta samu 'yancin kai zuwa yau an bawa shekara 60 baya wa'inda suka yi ta kirare-kirare suna ta korafin cewa a raba kasan nan a raba kasan nan kin ga wasu sun koma ga Allah amma an daina ba a daina ba Ishau Aliyu ina shari'a akan tattalin arziki tattalin arzikin Najeriya kabila ɗaya ba za ta iya rike shi ba saboda yanda Allah ya kasa arzikin Najeriya farko akwai manomanta na biyu akwai 'yan bokonta na uku kuma akwai masu kasuwanci a cikin ta to duka waɗannan an haɗa su zaki iska cewa kowa na da irin damar da zai bayar a gurin gina Najeriya in Najeriya ta tafi a dunkule to ya fi mutanen ƙasar alhairi. Zainab Ahmad wadda aka fi sani da Pint Hijazi. A zauna a teburi a raba su kama hanya su tafi. Tarayyar mu da waɗannan mutanen amfanan mu ta yi ko kuwa rashin albarka ta kawo mana. Illar zama da su ya fi alherin zama tare da su. Nasir Muhammad Ingawa daga Kano State a nawa ra'ayin a bawa mutanen nan ƙasar su maimakon a zo a yi ta kashe al'ummar ƙasar Najeriya da 'yan arewacin Najeriya akwai ƙasashe da dama da aka rarraba su yawanci yana da nasaba da irin matsaloli da ake fuskanta irin waɗannan Maryam Mamman Nasir kusan kowane bangare a Najeriya yana cewa a ware a ware a ware to shin me ke faruwa da magana a ware dinnan magana a ware dinnan bata na mana komai ba illa tashin hankali da kashe-kashe da ruguza dukiyar jama'a in har ya zama wajibi a raba ƙasar nan in za a raba a raba idan kuma ba za a raba ba an zaɓa a zauna guri ɗaya to a yi gyara ga yanda zamantakewar ba za ta ci gaba ba tare da tashin hankali ba kashe-kashen da tashin hankali shine ba Hamas. 'Yan kudu maso kudu da kudu maso gabashin kasar ba su halarci zauren ba domin gudun barazana da 'yan aware suke yi wa rayuwarsu. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar. Hukumomin jamhuriyar Nijar tare da masu hannu da shuni da ke tallafa wa kasar a fannin kiwon lafiya suna shirya gangamin allurar rigakafin cutar shan inna a jihohin Maradi, Tawa da Zandar bayan bullar cutar shan inna a jihar Maradi. da bullar wani nau'in cutar mai zafi a makwabciya Najeriya. Wakilin Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Sanadiyar kamuwar wani yaro da cutar polio a jihar Maradi shi yasa hukumomin jamhuriyar Nijar tare da masu tallafawa kasar a fannin kiwon lafiya shirya gangamin bada magungunan alluran rigakafi na cutar rashin inna a jihar ta Maradi da jihohi biyu da ke makwabtaka da wannan jihar da suka hada da tawa da zandar kuma an soma wannan ne tun a watan da ya gabata. Malam Asuma Abdulmuni shine mai kula da sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwani da ke cikin jihar Tawa. Kamar yanzu abin da Muhammad Kasudi zai wa inda zagaye wanda aka yi wancan wata da ya shuɗe da wanga yaro ne aka samu garin mara da wacce shekara ita ma da ta wuce da mai alamun cutar. To kaga da an ga alamu tun da son ne ake haɗin duniya waɗin Nijar musamman ma a murƙushe wannan cuta kenan da an ga alamun zagaya ne ake asawa ake. To shi mu harin haka ba wai ci an kai an ta kwata-kwata duk haɗin duniya ana cikin wannan yakin ne. To da yake yanzu dole a sa ido to cikin sa idon ne da an ga alamun likita to asaha ake irin haka sai a hito a ba da magani zuwa ga yara waɗanda ke iya su kamu da wannan cuta kun ga yaro ne dan jihar maraɗi. amma ke saboda muna makwabtaka da maraɗin nan da mu da zandaya to sai aka ce mu kasance cikin wanga ba da magani na wanga zage da ya wuce da wannan kin kuma saboda dai tabbatar da yara sun sha magani iri da koda cutar ce ba za ta same su ba su ma hukumomin waɗannan jihohin sun tsunduma gadangada a cikin wannan aikin domin ganin gangamin da aka soma tun goma sha ɗaya ga wannan wata na Yuli kuma zai kammala ranar goma sha hudu gare shi ya samu gagaruman nasara kamar yadda shugaban gundumar birnin Kwanni Prefe Alhaji Ibrahim Abbalele ya mini karin bayani. Mu sha hankalin al'ummar mu gaba ɗaya bisa wannan babbar cuta wanda muke tsammanin mun gama da ita to amma akwai wasu jihohi da ana tsammanin kamar ta dawo. Lalle wannan cuta ta shan inna cuta ce wanda take nakanas da yara wanda ya zamanto rayuwarsu za ta gurgunce saboda mai saboda wannan cuta dai tana gungurtar da mutane kuma duk wanda ya zamanto gurgu ya na ƙasa aikin da zai yi lokacin da yana da lahiya an wannan cuta ta kama shi ba yayi ba kuma cuta ce wanda a duniya duka an yi yaƙi an ciwo kanta to ya kamata dangi gaba ɗaya su lura da shi dai wannan magani da gwamnati ake badawa ba kuɗi ba ake biya kyauta ne kuma dan a kula da al'umma kal a yi jahilci da ana jahilci a ce wani an aka maka alluran nan ka kawo kaza ka yi kaza yi kaza wani duka ƙarya ne likitoci sun tantance wannan allurori da ake basu da wani illa suna karewa da wannan cutar shan wanda za ta shanye maka hannu ta shanye maka kawa ya zamanto kai ka kawa kuturin dangi kullum kai sai an kula da kai wannan gangamin na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar shan inna mai zafin gaske ya bayyana a waɗansu yankuna na tarayyar Najeriya da ke makwabtaka da waɗannan jihohin uku na jamhuriyar Nijar abin da ya sa hukumomin ƙasar ta Nijar ƙara azama wajen iwa yaran da ke garuruwan da ke kan iyaka da masu shigowa a jamhuriyar ta Nijar wannan alluran rigakafi sada da cewa jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. tuni hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya ta bayyana su a matsayin waɗanda suka kaɓe cutar polio daga cikin su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan kaddamar da yanke itatuwa da ke cikin kogunan jihar Nijar da Kwara domin magance matsalar hatsarin jirgin ruwan kwale-kwale da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Ga ƙarin bayani daga Mustapha Nasiru Batsari. Sabuwar hukumar nan ta Hyperdeck a Najeriya ta ce sama da mutane 350 ne suka mutu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a gabar ruwan kogunan Niger da Kwara a cikin shekarar da ta gabata wato ta 2020. Hukumar ta Hyperdeck dai da ke kula da yankunan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya. ta ce wannan na nuna cewa ana samun karuwar haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya. Kamar yadda shugaban hukumar gudanarwa na hukumar ta Hyperdeck, Mr. Joseph Etiap ya tabbatar a lokacin kaddamar da aikin yanke itatuwan da ke cikin ruwan kogin Malale ta yankin karamar hukumar Bargu a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Alhaji Abubakar Sadiq katikan yawuri shine babban manajan hukumar ta hyperdeck ya ce sama da shekaru hamsin kenan ana buƙatar ganin an yi wannan aiki na yanke itatuwa da kuma yashe kogunan naija da kwara amma hakan bata samu ba sai a wannan lokaci eh, alhamdulillah yau abin farin ciki ne gare mu saboda wannan shine aiki na farko da Allah ya bamu ikon somawa tunda aka aza mu cikin wannan kujera da Allah ya bamu kuma wannan aiki ne da fiye da shekara hamsin iyayenmu da kakannai sun yi ta faɗa su ga cewa an yi shi amma ba a yi ba sai yanzu Allah ya kawo musamman kujera kuma ya bamu ikon a fara kuma alhamdulillah za a fara wallahi abin akwai damuwa kwarai da gaske saboda babu shekaran da ba a rasa mutum ashirin talatin to kuma yana ƙara tabbatar ma al'umma cewa banda matsalan itatuna har da matsalan ita eh, duwatsu za mu haɗa ƙarfi da jami'an da abin abin ya shafa na ganin cewa an ɗebe duwatsun da ke zama matsala ga zirga-zirgar jirage sannan kuma za mu kawo riguna an kare hatsari domin duk wani wanda zai shiga jirgi ya tabbatar da cewa ya sa su sannan muna shirin kawo manya-manyan jirage wayanda Allah yadda zai rage hatsura kwarai da gaske wanda za mu ba masu harkan zirga-zirgar jirage ne a sayar musu akan bashi su rinka biya domin a tallafa ma al'umma kuma abin ya zo da sauki ina kira ga al'umman da ke zaune wayannan wurare su ba da goyon baya na ganin wannan aiki ya tafi ba tare da cikas ba sannan kuma shiri da za a kawo na shiga jirgi tare da rigan tsari su ba shi karfan goyon baya saboda idan don su za a yi domin kare rayukansu a idan suka ɗauki wannan al'amarin Allah da zai rage hatsari da rashin rayuka da ake samu cikin jirage. Dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci ƙaddamar da wannan aiki a garin na Malale. To alhamdulillah muna nan bakin ruwa garin Malale cikin karamar hukumar Bargu local government cikin Bargu Emirate. Hakika wannan aikin da za a fara aiki ne wanda zan ce alhamdulillah. Alhamdulillah. Watan shekara hamsin da suka wuce aka sake ruwa don dam na kanji. kuma itatuwa da ke cikin inda ruwan nan ya kasance daga wannan lokacin ya zama matsala uh, ma duk waɗanda ke bin wannan ruwa tun muna yara muke jin haɗarin jirgi wanda duka kusan akasarin su saboda cin karo ne da wayannan itatuwa a cikin ruwa kuma daga wannan zuwa lokacin zuwa yanzu hakikalin gaskiya an rasa rayuka da yawa abin da ya kama daga nan yankin kasar bargo zuwa kasan yawuri to alhamdulillah wannan wannan hukuma da aka kafa na haɓadar to gaskiya mu kam yanzu ga muna cike da farin ciki to mun fi ma jin farin cikin ganin cewa kaɗan daga farawansu aiki kuma daga wancan hadarin da ya faru inda aka rasa rayuka fiye da ɗari mutane yawanci yawancin mutanen kebi to ga gwamnati ta zo nan don a ƙaddamar da farawan wannan aiki to gaskiya alhamdulillah wannan abun farin ciki to ita ma dai masarautar bargu ta yi maraba da fara wannan aiki mai martaba sarkin na bargu alhaji halliru dan Turu ya ce suna matukar farin cikin ganin wannan lokaci alhamdulillah mun gode Allah da wannan ranar da ta zo mana na alheri rana wanda yake wanda iyayenmu da sun ka wuce suke nema ba samu ba yau gashi mun gani to wannan abun abu ne na godiya ga Allah Ubangiji da ya kawo mu wannan rana ya ba mu wannan abun da muke nema na iyayen da sun ka nema har yau ya kai gare mu mun ka gane shi kuma abu ne wanda yake na godiya da duk wanda sun ka haɗa hannu aka tabbatar da wannan abu don abu ne wanda yake na ci gaba na kuma rayuwa abubuwan da suke bukata rayuwa ka san ba wanda yake so a ce ya rasa wani ko dabba ne kake da shi ba ka son a ce ka rasa shi to yau a ce ka rasa rayuka fiye da ɗari ko goma ai wani abu ne abun damuwa ne kuma ba a san abin da zai faru kuma a nan gaba saboda ai yau ai kawo abin da yake zai cece rayuwar mutane ai duk kowa murna zai yi hatta wayanda suke ba sa raye yau in sun ji wannan in sun abin da suke bukata a lokacin da suke da rai yau gashi a cikin abin da za su maza su ji daɗi saboda haka sun bar baya kuma baya kyau kuma mun gode ma duk wanda suka haɗa musamman shugaban kasa na kuma kira gare su a kara ba da goyon baya ga wannan kwamishin su ci gaba da tabbatar da rayuwar mutane abubuwan da suke bukata yi kuma mu a sarakuna muna za mu ba da duk goyon bayan da ya kamata mu insha Allah. Daya daga cikin direbobin jiragen ruwan kwale-kwalen da ke zirga-zirga a wannan ruwa ya ce duk da yake ba su jin daɗin itatuwan da ke cikin ruwan to amma kuma ba duka itatuwan ne ya kamata a ce an yanke ba suna na umar umar ainihi inda nike ina a garin lokon mina bargu local government don saboda mu dai mu ne annan wurin muna ke jirga jirga da jirage a wurin a gaskiya ba mu jin daɗin tuki da itacen itacen nan gaskiya itacen nan akwai matsaloli gare su da yawa gurai eh to gaskiya cire itacen nan yana da kyawu amma kuma ainihi cire itacen nan bai yiwuwa a yi su ba tare da ainihin mutanen da sun san wannan wurin ba saboda itacen nan akwai ainihin kamata ya akwai waɗanda ya kamata a cire akwai waɗanda ya kamata a bari saboda waɗanda ya kamata a cire suna nan daban suke waɗanda ya kamata a bari su kuma suna nan ainihin shaida ne su za su fara hitowa ainihi to inda duk sun ka hito an san ainihi ga inda a daidai a bi ga inda a daidai ba a bi don saboda itacen ba cire su za a yi gaba ɗaya ba amma in hina yiwa a cire su gaba ɗaya su hita cikin ruwan to ana iya a yanke su gaba ɗaya kwamfilin ba a barin kowani abinda na hisani kenan ne mutanen da suka ci ruwan nan gaskiya ba ni iya kawo tarihin su gaba dai saboda mutanen nan suna da damar yawa wallahi ko a kwanakin baya ma sama da mutane ɗari ne suka mutu a gabar ruwan wara da ke kan kogin Niger bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya yi haɗari a sakamakon cin karo da itacen cikin ruwa kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Malale a Najeriya. To madalla gaida na batsari yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasannin kwallon kafa na teburin Super League Professional ta kasar bayan an shafe mako 26 ana dabsawa tsakanin goma sha 18 da suka kumshi wannan gasar a gasar ta kwallon kafa ta Super League Professional ta jamhuriyar Nijar an yi wasanni 182 yayin da aka kai kwallo raga so 388 kuma kungiyar kwallon kafa ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ESG jn ce ta kasance zakaran bana da maki 58 yayin da kungiyar ta union sportive de la gendarmerie nationale usgn ta fi cin kwallaye a raga domin ta kafsa kwallaye har su 45 a raga sai kungiyar as nishelek da ta fi hana a kai mata hari domin kwallaye goma sha hudu ne kawai aka shata a da tsawon gasar da ta gabata shi ko nikola kofi na as garda national du niger asgn nn shine ya fi kowanne dan wasa cin kwallaye a ragar abokanan hamayya inda ya saka jihar goma sha takwas kulab din shangwarzo football club da maradi da gs adar tatawa su ne suka sauka zuwa rukuni na farko daga super league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger zuwa premier division kenan yayin da kana ta arlet jihar agadas da gs club adar tatawa za su mai gurbansu a kakar wasannin kwallon kafa kafa ta super league professional ta baɗi ta jamhuriyar nijar ta kwallon kafa shi ko hima hamidu jibrila fele shugaban hukumar ƙwallon kafa ta jamhuriyar nijar an sake zaben sa a wannan matsayi har zuwa tsawon shekaru hudu a nan gaba a taron majalisi da hukumar kwallon kafa ta ƙasar fenifot ta shirya a ranar juma'a ta makon jiya a birnin zandar inda akasarin mahalarta taron suka daga hannaye da cewa sun zaɓi hamidu hima jibrila fele don domin ya ci gaba da jan ragamar hukumar kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar Nijar, a ranar biyar ga watan nan na yuli ne da muke ciki hukumar kwallon kafa ta wafo yanki na be ko ifowa zon be a faransanci ta hidda jadawalin wasannin kulob-kulob na iya mata na bana inda kulob din as police na jamhuriyar Nijar zai goga da rivers angels football club ta nigeria sai kuma a sakasa lady fc ta ghana da za su fafata dukkan su a rukuni na biyu ko kuma group b a rukunin a na waɗannan wasannin kwallon ƙafa na wafu ko kuma ifuwa na mata na ƙwallon ƙafa akwai ami dumond na togo sai omsar na cote d'ivoire ko abricos da Fa na burkina faso za a yi waɗannan wasannin ne daga ranakun goma sha biyar zuwa talatin ga watan yuli da muke ciki a ƙasar abricos ko kuma cote d'ivoire ƙasar faransa sa ta kakkaɓe wata kalula a wasan zarar ruga ko kuma rugby bayan nasarar da ta samu gaban walabis na ƙasar australia da suka kasa shansu a ƙasar su shekaru 31 da suka gabata inda faransar ta yi nasara australia a yau talata a wasan sada zumunci da ci 28 da 26 le Australie 26, France 28. Le 15 de France, sans ses cadres, sans ses nombreux blessés, mais avec une génération extrêmement généreuse et talentueuse, vient de réaliser l'exploit de s'imposer en terre australe pour la première fois depuis 1990. Un exploit qui ne demande plus qu'à être réédité samedi lors de la belle qui se jouera à Brisbane. dan kasar Denmark shine na uku Haruna Mamman ba na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Bako. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya. Dakarun 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin Tigray na Ethiopia. mai magana da yawon 'yan tawayen ya faɗa wa afp a yau talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnati ta tsagaita wuta makaho ɗan ƙasar china da ya tsere zuwa amurka a shekara ta 2012 ya zama ba amurke ya kuma bayyana cewa lamarin keta hakkin bil'adama a china ya ƙara muni Chen Guangcheng wanda ya yi magana ta bakin tafinta ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press makon da ya gabata a New Hampshire cewa yana matukar godiya da kuma farin ciki da Amurka ta karbe shi. Tuma sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leather gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.